Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 49, 31 ko dubu 6,170 da da da 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar mu na intanet wato Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi su. Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan dare na yau Juma'a. wanda ya daidai da 27 ga watan Fabrairun 2026. A cikin shirin muna tafe da rahoto a kan mawuyacin hali da al'ummar Kayanji a jihar Naija ke ciki na rashin wutar lantarki. Ba wuta ba abin da zai gudana. Muna cikin hali na rashin wuta an ka zo kuma ba wuta ba ruwa. Ita kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC na ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaɓe da za a gudanar a shekara mai zuwa. inda su kuwa jam'iyyun adawa suka yi adawa da shirin. Bai kamata ba a ce shugaban kasa ya yi katsalandan ba a kan yanayin inda ita jam'iyya za ta gudanar da harkanta ba. Bayan labaran duniya da rahotanni muna tafe da shirin lafiya jari ce wanda hawa Umar za ta gabatar. Daga bisani mu kawo muku labaran dambe da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Wayoyin wutar lantarki masu amfani da gas a Najeriya ba sa samun isasshiyar iskar gas inda suke samun ƙasa da rabin abin da suke bukata. Wannan yana jawo daɗa samun koma baya wajen samar da wutar lantarki a ƙasar a cewar manajan sashen wutar lantarki na ƙasa a yau Juma'a. Rashin isasshen gas ɗin ya biyo bayan bashin da ake bin sashen wanda ya kai Naira tiriliyan shida wanda ya daidai da dala miliyan dubu hudu da dubu ɗari hudu. Adadin wutar lantarki da ake samu yanzu megawatt dubu hudu da ɗari uku ne kawai. Hakan ya tilasta a riƙa rarraba wutar ana bayarwa kaɗan-kaɗan domin injinan su iya ɗaukar nauyinta. Fiye da mutane hamsin 'yan asalin ƙasar Ghana ne suka rasa rayukansu a yaƙin da ake fafatawa tsakanin Rasha da Ukraine bayan da aka yaudare su suka shiga yaƙi a cewar ministan harkokin ƙasashen waje na Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa bayan da ya kai ziyara Kiev babban birnin Ukraine inda ake tattauna maganar ɗaukan 'yan Afirka yaƙi. rahotanni da ke nuna jawo hankalin maza daga afirka zuwa rasha kan alkawarin samun aiki amma sai su bige da yin yaƙi a sahun gaba sun yi yawa a watannin baya-bayan nan abin da ke jawo gurɓacewar alaƙa tsakanin rasha da ƙasashen da ke da hannu ciki a wani taro na manema labarai ranar talata da yake tsaye kusa da ablakwa ministan harkokin wajen ukraine andriy sibiha ce fiye da 'yan Afirka 1,780 ne daga ƙasashe 36 suke yi wa Rasha yaƙi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. An yanke wa tsohon Firayim Ministan Tunisia Ali Layaret hukuncin ɗaurin shekaru 24 a gidan yari kan kama shi da laifin taimakawa masu halin riƙau 'yan Tunisia zuwa ƙasar Sham a cikin shekaru goma da suka wuce a cewar kafar yada labarai ta ƙasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e ta gabatar da wani rahoto na sirri inda ta buƙaci Iran da ta barta ta duba wasu wurarenta na nukiliya inda ta yi nuni da cibiya ta Isfahan a matsayin wurin da take da buƙatar dubawa domin makamashin uranium da kusan za a iya yin bom da shi da ke ajiye a nan. in aikewa da mambobin hukumar IAEA 35 e rahoton kafin zaman ganawa na bayan watanni uku da suke yi wanda za a yi mako mai zuwa sannan kuma ana tsaka da tattaunawa tsakanin amurka da iran wadda tattaunawar da aka yi jiya alhamis bata cimma wata matsaya ba. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga babin rahotanni. Kusan ana iya cewa wani abu sai a Najeriya, inda za a samu tushen samar da wutar lantarki ta ƙasa da ma samma makota. Sannan al'ummar da ke wannan yanki suna fama da ƙarancin wutar lantarki, wanda hakan ya jefa su cikin mawuyacin hali na samun ruwan sha duk kuwa da ruwan kogi da Allah ya musu a yankin. Wakilin GTA a jihar Niger Mustapha Nasiru basari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. ɗaruruwan matasa ne suka gudanar da zanga-zanga domin nuna ɓacin rai a kan rashin wutar lantarki da kuma ruwan sha a garin Bargu mai matatsar kayinji, da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da lantarki a Najeriya. dama dai yankin na borgu yana fama da matsalar kungiyoyi masu rike da bindigogi suna ci gaba da ayyukansu na hallaka jama'a a wannan yankin yankin na borgu dai ya yi iyaka da jihohin kwara da kebbi da kuma ƙasar jamhuriyar benin da a yanzu ya koma wata matattara na ƙungiyoyin boko haram da iswap da kuma lakurawa da sauransu barista muktar na sale tsohon kwamishinan filaye ne a jihar niger kuma ɗan asalin garin na borgu ya ce matsaloli na rashin wutar lantarki da ruwan sha ya sa matasan suka ɗauki wannan mataki. Eh matasa sun yi zanga-zanga kan abin da ke damun mutane. Mutum maganar rashin wuta da rashin ruwa. a rayuwa kaga san abubuwan guda biyu su ne makasudi sosai da ke da muhimmanci haka shi kuma da shi ana zaune guri shekara da shekaru ana samun su sai kwatsam aka zo aka ci a gashi yanzu babu wa'annan abubuwan ka sa akwai damuwa sosai ok dama takaitaccen lokaci ne ba a samun su yanzu da can duk ba wata matsala kenan a da yi muna samun ruwa babu a samun wuta To abin da ya dan dauki hankalin jama'a shine eh, kayinji wato bargu tana da kayinji kuma kayinji nan ne ke da tashar samar da lantarki. Eh. A ce babu wuta har matasa sun kai ga yin zanga-zanga eh, ya kuke ji da wannan abu. Gaskiya abin bai daɗi ba. To amma me ya kawo haka ku a tunaninku? ba a iya cewa ko rashin kulawa ko. To barisa yanzu me ya mafita to akan lamarin? Mafita shine a yi kokari a dawo mana da wuta. To shi ma dai Alhaji Ali Kafinta mazaunin garin ne na Bargu ya ce sun kwashe makonni uku ba su da wutar lantarki. Lamarin da ya haddasa karancin ruwan sha a garin a daidai wannan lokaci da musulmi ke ibadar azumi na watan Ramadan. sai eh, matasa sun zara saboda irin halin da ake ciki na rashin wuta. in ba wuta kuma mu masu boho da su duk masu boho ba sa samun ruwa. duk wani abu in ba wuta ba abin da zai gudana muna cikin hali na rashin wuta an ka zo kuma ba wuta ba ruwa shi ne yaran sai mutane suka ga cewa wahalan ya yi yawa sai suka yi an ɗauki dogon lokaci ba ruwa da wuta din ne a wannan wuri eh ya kai mako biyu zuwa uku haka ce tun kafin azumi kenan eh kafin azumi abin ya fara amma mun tsammani azumi ya zo din nan komai zai yi shi kuma ya kare wasu ne ya kare lalacewa bayanai dai sun nuna cewa ko baya ga yankin na bargu shi ma mina babban birnin jihar niger yana fuskantar irin wannan matsala ta rashin wutar lantarki da kuma karancin ruwan sha lamarin da ya jefa jama'a cikin yanayi na kuncin rayuwa to kokarin jin ta bakin hukumomi a jihar niger akan wannan lamari ya ci tura domin kuwa sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar bolagi ibrahim bai ɗauki waya ba haka zalika shi ma kwamishinan labarai na jihar niger honorable obid nana wayar shi ba ta shiga a yanzu dai jihar Niger mai tashoshin samar da lantarki har guda hudu ga Najeriya ta zama ga koshi ga kwanan yunwa. Lamarin da masu magana ke cewa inuwar giginya wai na nesa ke shan daɗinta. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. to Ubangiji Allah ya kawo mafita baki ɗaya. Idan muka koma birnin tarayya kuwa ga maryar shugabannin jam'iyyun adawa, ciki har da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da sauran jam'iyyun adawa sun barranta kansu da wannan dokar zaɓe da shugaban Najeriya ya rattabawa hannu. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Jam'iyyar ADC a ta bakin ɗaya cikin jigajiganta Dr. Yunusa Tanko ya bayani cewa wannan dokar zaɓe da shugaban ƙasa ya yi hanzarin sa mata hannu ba abu ne da ya dace a wannan lokaci ba. Mun yi kacau da yanayin inda aka ƙoƙari a dakushe muryar 'yan adawa. Na biyu shine ba mu yadda da kundin tsarin zaɓe ba da ita majalisar dattawa da majalisar House of Representatives da kuma yanayin inda shi shugaban kasa ya yi ƙoƙari da wuri-wuri ya rattaba hannu a kan wannan jadawalin da aka yi na kan maganan tsarin inda za a yi zaɓe a namu tunanin bai kamata ba a ce shugaban kasa ya yi katsalandan ba a kan yanayin inda ita jam'iyya za ta gudanar da harkanta ba bisa tsarin kundin mulkin da yake na najeriya wannan bata dace ba ana kokari ne a dakushe wa ita yan adawa a cikin jam'iyyoyi a najeriya mu da wannan magana ba kuma muna gani kamar shi shugaban kasa yana kokarin ya kare kujarinsa ba a kan yaddan jama'an 'yan najeriya ba shi yake so ya kokari ya katsalanna a cikin harkokin jam'iyyoyin 'yan najeriya shi ma ɗaya cikin 'yan ƙasa dogarai ali ibrahim ya ce yana goyon bayan jam'iyyar adawa inda ya ce batun ƙato bayan ƙato a dokar zaben zai ba da dama a yi wa zaben tarnaki. direct primaries shine ƙato bayan ƙato ƙato bayan ƙato bari in faɗa miki abu guda ɗaya ma madina ki gane cewar makirci ne a cikin sa ƙato bayan ƙato an ce a ƙato bayan ƙato a wajen zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa fa ana faɗa duma zaɓin najeriya sai an yi gangami an haɗu an yi layi shugaban ƙasa da duwan ɗan takara sun tura wakilansu an tura ma'aikatan zaɓe an je an hau layi an kirga an zo an haɗa a kowace jiha an tarkata sa'annan a san waye zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Amma ga hukumar zaɓe a ta bakin mai magana da yawunta Zainab Aminu Abubakar ta ce tana bin dokar ne wajen yin amfani da sabon doka kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. wannan sabon doka na shekara ta 2026 ya zo da wasu 'yan sauye-sauye wanda ya tilasta wa hukumar zaɓe ita ma daɗaɗɗan canza ranakun gudanar da zaɓe da ta riga ta sanar a baya. a sabuwar jaddawalin yanzu za a gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisu na tarayya ranar Asabar 16 ga watan Janairu na shekara ta 2027 sai kuma zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ranar Asabar 6 ga watan Fabrairu na shekara ta 2027. Gamayyar jam'iyyun adawa irin su ADC da NNPP sun ce burinsu a canje dokar ne ga baki daya. Abin jira a gani shine irin mataki da majalisa za ta ɗauka akan wannan bukata na jam'iyyun adawa idan ta dawo daga hutu. Madina Dauda GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Da haka muka zo ga shirinmu na wannan rana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam wanda idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata ya ji yadda muka tattauna akan alfanu da kuma mahimmancin azumi ga lafiyar jikin dan adam kaɗan daga ciki sun haɗa da rage yawan sukarin da ke cikin jinin dan adam da kuma kona kitse da ke jiki haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da hakan ke taimakawa wajen kara aukuwar cuta ko kuma rage tasirinta a jiki. Wannan ya sa shirin lafiya jari ce kuma na biyu a wannan wata na Ramadan zai tattauna akan yadda mutane za su kula da lafiyarsu musamman masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum yadda za su kula da kansu domin gudanar da azuminsu ba tare da fuskantar wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kan hanyoyin kula da kai a lokacin azumi. Likita gare ka. Manya-manyan kulawan dai su ne guda biyu. Na farko dai yana da kyau mutum ya kasance ya yi sahur a lokacin da ya kamata a ce an yi sahur. Wannan kuma ya haɗa da cin abincin da mutum ya, ya saba ci musamman wanda akwai carbohydrate a ciki saboda carbohydrate food that are rich in carbohydrate irin su shinkafa tare da other food that suke da starch sosai a cikinsu, su tare da irin su fruits haka tare da yawan shan ruwa sosai suna taimakawa gurin samun energy isasshe saboda wannan energy kamar yadda na faɗa a baya ana samun shi ne saboda sugan da yake jikin na adam sai dai amma da zarar kuma suga ya fara yin yawa wanda ba a bukata mutum ya zauna ya ta shan suga ya sa shi a gaba to akan samu dehydration wato sai kuma ruwan jikin mutum ya fara konewa saboda wannan sugan ya zo yana so ya sa shi ya fita so yana da kyau mutum ya daidaita yawan sugan da zai sha tare da yawan ruwan da zai sha zuwa ko wanda zaga su kuma sun ce in suka yi sahur yana ba su wahala to wannan in har ka saba ba ka yin sahur ka fi so ka tashi ka sha ruwa to shi ma falla alhamd za zaka ka iya abin da zai fi maka sauki sai dai kawai yana da kyau yayin da aka sha ruwa kuma mutum ya kasance ya dan sha ruwa da abubuwan da suke da kayan fruit yana da matukan matukan kyau a cikin adam yana kara vitamins din jikin mutum yana kyara ruwan jikin mutum musamman irin su kankana su lemu ayaba duk abubuwan da dai ba rasa na yau da kullum so su ma suna da matukan matukan kyau kuma mutum ya sha su ya amfani da su insha Allah ta'ala duk abin da ya lose na energy da ruwan jikin shi lokacin da ke azumi to za su taimaka gurin replacing din shi kuma mutumin da ya kasance irin sana'ar shi dole sai ya fita ya yi shi a rana to gaskiya yana da kyau ya kiyaye ranan nan by all means sai dai in ta kama dole na biyu kuma dan ayi preventing heat stroke wannan heat stroke din aka same shi ne yayin da aka samu tsananin zafi ko kuma tsananin rashin iska a rashin ruwa a jikin dan adam ga kuma rana yana bukan shi to sai ga mutum ya sake jiki ya faɗi so kenan a takeicen taketawa zama a inuwa ko kuma mutum yana da hali gurin AC yana cikin manya-manyan hanyoyin da suke taimakawa matuka gurin rage radadin azumi musamman lokacin da ake da tsananin zafi to likita ta yaya masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum kamar masu fama da ciwon siga hawan jini su kula da kansu da ma yadda za su sha su to yadda za su fi kulawa da su dai babban shine is depending on severity din condition su wannan kuma dole sai mutum ya je asibiti ga wanda ya kasance ciwon sugan su yana daidaita saboda in sun sha magani ba laifi in su kai azumi ga wanda alal misali kuma suna da hawan jinin da suna warin controlling din shi to alhamdulillah faduwa so daidai da sama saboda azumi yana taimakawa sosai matuka gurin saukar da hawan jini gaskiya based on bincike ya dan fi so ya dan fi kyau a sha maganin shi wannan anti diabetes din kenta bayan an sha ruwa wato yayin da mutum ya kammala shan ruwa kafin a je sallan asham ko kuma idan da sallan asham ba laifi sai a sha wannan maganin hawan jinin ba wai bayan an yi sahur ba in za a yi sallan asuba sai a sha maganin yana da kyau a sha shi ne bayan an sha ruwa saboda lokacin mutum ya ci abinci sosai sugan mutum ya dan hau ya dan samu karfi to sai ya sha magani to shi kuma magani lokacin zai dan fara rage wannan sugan yana daidaita shi so in dai 10 mg suna iya daidaita sugan jikin dan adam alal misali lokacin da baya azumi so kuma kenan ba yanda za a ce wannan 10 mg din za a ci gaba da amfani da su lokacin da yake azumi a ƙarshe mutum zai iya samun low blood blood pressure sai ka ga jijiri sai ka ji kasala lokaci daya ka ji weakness of the body wani ma Allah ya sauke yakan iya sake jiki ya fadi sai an je an duba sai a ga bipin shi yayi kasa sosai ba wai an ce kara sha ba a'a a sha sai dai kawai a je a samu likita ya kara gwada blood pressure din ga wanda suke da low blood pressure wanda suke da high blood pressure amma kuma wanda baya hawa sosai wace shawara zaka ba ma masu musamman fama da gyambon ciki wato ulcer ta yadda za su gudanar da azumin su ba tare da sun fuskanci wata matsala ba to da farko dai shi ulcer shi darasi ne wanda shi ma yake da matukan faɗi and um, kuma is depending on ina ne mutum yake da ulcer din na akwai esophageal ulcer muna da gastric ulcer muna da duodenal ulcer wanda kowanne yana cin gashin kanshi wanda kuma duk suna nufin wani ciwo ne wanda yake cikin dan adam uh, wal Allah ta fannin inda abinci yake wucewa makogoro kenan ko kuma esophagus ko inda abinci yake zama wato shi kanshi uh, you know gastric area kenan ko kuma inda abinci yake wucewa in zai wuce hanji wato duodenum kenan so duka wa'annan fannuka guda daya biyu ukun yayin da ya kasance ba a ci abinci abinci ba ko kuma aka ci abincin da bai cancanta ba irin wanda yake da maiko sosai ko kuma wanda yake da yaji sosai ko wanda yake da gas ko wa'ensu wanda yake da wake ko ma ba ci abincin ba da kyau alal misali ko wanda yake da tsami so dukansu za su iya triggerin wannan ulcer din so gaskiya is depending on severity irin na ulcer din mutum akwai wanda da zaran ya kasance ya wuce awa uku bai ci abinci ba ko bata ci abinci ba to shikenan ciwon ciki ya kulla musu kuma sun ga da sun san ulcer din ne so irin wa'annan ka lokaci za su yi azumi na awa goma sha uku zuwa awa goma sha hudu gaskiya it may not be advisable yana da kyau kafin su ɗauki wannan azumin su je asibiti a ƙara ganin severity ɗin ulcer ɗinsu in wanda al misali za su sha magani ne in suka sha magani kuma zai warke to yana da kyau wannan kuma tun kafin a fara azumin su sha maganin nasu daga nan kuma insha Allah ta'ala abin zai iya zuwa musu da sauki amma in wanda kuma za a iya musu aiki ne alal misali to akan yi aiki sosai wanda da yawa mutane kuma suna guje wannan aikin so in dai kuma ba a je asibiti ba ba za a gane ulcer naka ko kuma naki na aiki bane ko kuma ba na aiki bane da zaran an gane na aiki ne to da Allah ka sallame ne ka haƙura a samu a maka aiki amma a ce alal misali despite an maka aikin ko kuma an miki aikin na shi kokarin gyara wannan ulcer din musamman in ya muni ko kuma ya tsanini sosai still kuma kana experience wannan to gaskiya wannan azumi zaka iya samu malami ya maka bayani dan ya dakatar maka da shi saboda ba wanda dole mutum zai iya bane dan ana iya buƙatar mutum ya ci abinci kowane bayan awa uku uku ko da abincin ma dan kaɗan ne kuma akwai irin abincin da ake buƙata ya ci dan da kar ya ɗaga masa wannan ciwon ulcer din ah, da sai kuma uwa uba irin ruwan da mutum ake bukata ya ci gaba da sha saboda wannan har yakan yi jini wato ana kiran shi perforation kenan aka samu penetration duk wannan abubuwa ne wanda da emergency sai ga gurin ya bule kenan tsaban ciwon da ya ma mutum so kuma kar a bambance kuma yana da kyau ana bambance ulcer tare da other conditions akwai da ba ulcer yake da shi ba kawai dan ya dan ji yunwa ya dan ji murdan ciki sai ya ce yana da ulcer sai ya kama ya kare azumi shi to in kana da irin wannan halin to baya da kyau wanda mutum ya riga da ya je asibiti in an tabbatar da condition din ne via upper GI endoscopy aka ce kuma gashi is severe enough inda mutum zai iya haƙura da azumi sai haƙura da shi amma mutum ya je yau da rakan shi ya je yana shan ruwa saboda yana tunanin yana da ulcer kuma ba ulcer bane to wannan kuma zai gamu da Allah. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon ɗauki da sabon shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya. rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai in babu lafiya ka zama hutu yanzu kuma ga abubakar adam fantuwa da labaran dambe Hakan take masu sauraron mu mu da wannan lokaci ko mu da sha ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Abubakar Adam Funtuwa ke magana a cikin shi na wasa mai kama da fada. A gurguje a yau ma na yi sabon kamu a bangaren gurma dan inda na kamo wato bahagun alkansila karamin domin jin yadda take kayawa a wannan watan na azumin Ramadana da waye kulle sannan kuma su ake so ya buɗe da su bashin waye ci waye ci mashi bashi yaya azumi yake kayawa da shi ga tattaunawa ta shi ba tare da ɓata lokaci ba kan bayyana da muka yi. sunana bago alikansila mai buga ma guru ma da dambe. bago alikansila da fatan ka sha ruwa lafiya. Wala lafiya lau muka sha ruwa. bago an tafi hutun azumi yaya azumi yake wakana a daidai wani lokaci a matsayin ka dan dambe ya kake jin ibadan sannan me kake kewa shi a wato harkar da wallahi ina jin daɗi da ya zama ina azumi gida gaban iyayena ina jin wannan daɗi kuma muna nan muna yin shirye mu bayan sallah jamus mu su kama jikinsu eh bayan sallah sai sun jira ko wallahi sai sun jira eh huntuwa Eh, eh, eh babu alikan sula yan nan mata dama na tafiya da bakin cikin wasu wasu kuma ana tafiya da bakin cikin su kai ya azumi ya ka to ni gaskiya azumi wallahi ban shiga da azumi da bakin cikin kowa ba wallahi saboda ni duk wasu marasa kunya yara na jamus ko kudu eh. Allah sun san abu agwa alikan sila <laughs> duk wani yaro mara shi kunya wallahi mu haɗu da shi ya san wani na ƙarya ta yi mu idan bi da kaiya ban buge ka yau mu idan da baka yi ban buge ka ba gobe mu sake ban buge ka ba ƙarya kake yi ba mu taɓa waje biyu da mutum ba a ce muna yi mu yau gobe ban buge ba ƙarya yake yi an an kana yawan ambata jamus kuma ba su kaɗai bane in dabba ga kudu me yasa ka tafi kama sunan jamus ne kam ka san kai eh huntuwa inda adda abokin hada eh. ka yi magana inda adda abokin hada ni eh. na ganin abokan hada gehin jama'a bisa ga kudu saboda kudu yanzu ba su da waɗannan bai wata kamar me wanda ke jure wahala yanzu mutum guda na yan magana ko shi yanzu ya kace <laughs> an ga muke kafa shi ya kace sai zan yan mage ka gida yana gida har ka hiwata nawa wallahi yan mage bai ba ka gani yan mage a tuɗi a dambe to kai ga shi ma ya kace duka ta mai yawa bai da mai kamamin amma sai yan mage na da kamamin eh lallai suna da jarumi to bai da wani kamamin wanda zai abin to in guru na in guru wai in jamus ne in guru ma da ka zo ga wuri in da yamma yana nan shine aka hada ka da shi to an in mai yanzu to yanzu na shi ganin na shi ganin matasa gehin jamawa eh. abokan gaba to kaga na shi magana akan su kamar irin suwa a kaga akwai wani yaro na nan ma na suka baki amma ba mu haɗe da shi ba zai gane bai da waye. Wane ne? Eh, ba hagu a watan bamban na ga yana wani kama garkuwa yana wani abin gaske Kuma mugun matsoraci na. kina nuna tsakaninka da shi ni ni ni ni ba ki na tsakani na da shi amma da ya gan daga gida wallahi bai cika tsaye yanzu na zanne ya tsaye ko kuma ya hada mu da dambe ke bai na'am ina yawan kama shi bai sun dambe da niya ina yawan kama shi amma bai sun dambe da niya da wa ka kulle wasan ka kafin ka tafi hutu kisan waye ka kulle shi eh? ko kai aka buje aka kafin a shiga azumi waye da wa ka kulle ni na buge kaga mun ma damben mashin da bahagon abba shi ma na buge shi to ni tun ba na buge shi ma bai wani wasa ba ma har aka yi na ajo ma na wucewa na wucewa na gida kenan dai kai ma da jamus ka kullum wasan ka kenan yawwa kai ni wani ake ma in dai maganar dambe za a yi yanzu to ni ba zan kada ni da jamus kawai ban so sauki jamus ko kaɗan ban so wani yaro matashi ne tasowa ce ya raga ni ban so kungiyar jamus na kawai da ni da kai allah ya ba mai rabuta. sa'a. to bago muna godiya da fatan wato za mu kata taɓaka lokaci ne kuma za mu sami wato wasu daga cikin ƙarin bayani saboda lokaci za mu tsaya a nan ina godiya sosai. eh to yayi. bahagun ali ke nan da muka tattauna ta wayar tarho ya ce fa jamus su ne abokan fafatawa kuma yana ganin cewa su ne suka rage illa iyaka dai ya ce kudu akwai yar mage da shi ma duka ya mai yawa amma fa kamar yadda ya furta kuma kamar yadda kuka ji ya ce fa inda yana da mataimaka da ai cewa zai kai amma fa kamar ya rotse to ko ma take za mu ji ta bakin yan mage a tattaunawa ta gaba da dai sauran waɗanda wato bagun ali kansila karimi ya mayatsa mayatsa abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa yanzu kuma ga balabaranko da labaran wasanni. za mu fara da bangaren gasar zakarun kungiyoyin kasashen nahiyar turai champions league wadda ake fafatawa ya kai matakin kungiyoyi na 16 a yau an gama hada kungiyoyin da za su gwamza a tsakaninsu su don samun kungiyoyi takwas da su fafata a wasan dab da na kusa da na karshe semi final jadawalin da ya nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta psd za su hadu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea galatasaray suna tare da kungiyar kwallon kafa ta liverpool yayin da real madrid a babban wasan da za su yi za su haɗu ne da kungiyar kwallon kafa ta manchester city atalanta kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich sai newcastle united da kungiyar kwallon kafa ta barcelona atlantico madrid kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne yayin da bordeaux za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta sporting cp kungiyar kwallon kafa ta bayern munich kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ne za a fafata a wasannin farko ne na wasannin a ranar goma da kuma ranar sha ɗaya ga watan maris na shekarar 2026 da muke ciki yayin da zagaye na biyu kuwa za a burje gumi ne a ranar sha bakwai da kuma ranar sha 18 ga watan maris manyan wasa da su haskaka a nan shine wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda su ma za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United har ila yau ƙungiyar kwallon kafa ta PSG da Chelsea ma wannan wasa zai ɗau hankali Ganin kuma za mu leƙa ɓangaren zawarcin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya yayin da kungiyar kwallon kafa ta arsenal da manchester city ke rubibi wajen ɗauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta atalanta honis heno dan kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ba za ta iya biyan kuɗin da kungiyar kwallon kafa ta wolves ta nema da ya kai mafan miliyan hamsin wajen zawacin dan wasan ta dan kasar ingila matthew mane sai kuma mu leƙa kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ta nace wajen ta dauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest dan kasar brazil mai suna marino dan shekaru 23 da haihuwa wasu rahotanni da yake zaga cewa jirgin club zai ajiye matsayinsa a kungiyar red bulls don koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid shugaban kungiyar oliver ya karyata wannan raɗe-raɗe ya ce jirgin club yana nan a kungiyar ta red bull bala ɗayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na gabatar da shirin yusuf aliyu harande ke cewa a kwana lafiya bis